Yayin aiki da mutanen da suka rasa muhallinsu kasan cewa idan har ana son ɗaukar matakai masu inganci, masu ɗorewa kuma nagartattu, to akwai buƙatar samun haɗin kan da ya dace mai alfanu daga al'umma. Amma kuma kasan cewa cimma hakan zai iya zama da wuya. Dandalin tuntuɓa al'umma wuri ne a intanet inda ma'aikatan CCCM da sauran ma'aikatan agaji ke musayar bayanai kan yadda suke tuntuɓar al'ummomin da suka rasa muhallinsu a irin matakan da suke ɗauka. Mahaɗa ce ta musayar bayanai da tattaunawa da samun labarai da kayan aiki da kuma jagoranci. Idan ka shiga dandalin tuntuɓar al'umma za ka samu ɗimbin bayanai kan tuntuɓar al'ummar. kuma za ka iya hulɗa tare da musayar bayanai da masu aikin agajin mutanen da suka rasa muhallinsu a faɗin duniya waɗanda yawan suke ƙaruwa. Hakan zai iya taimaka maka wajen goyon bayan ra'ayoyi da ƙwarewa da kuma sanin mutanen da kake aiki da su waɗanda suka bar matsugunansu. su. yi rajista yanzu don tuntuɓar abokan aikinka na agaji.